بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمه الله في مختصر شعب الإيمان للإمام البيحقي الثاني والأربعون من شعب الإيمان جدان أربعين دبيد جتشين جدا جن إيماني الاقتصاد في النفقة وتحريم الاقتصاد في النفقة وتحريم عقل المال بالباطل الاقتصاد في النفقة yin taka yin tsaka tsaki fi nafaka a wajen amfani da dukiya abin da ake cewa al-iqtisad shine ya zama ka tsaya tsakiya bainal ifrat wa tafriq bainal taqyid wal itlaq mutum ya zama yana tsakiya baina al-ghuluwi wal jafa'i shine al-iqtisad tsayawa tsakiya me yasa aka zabi a kira a kira ilimin tattalin arziki da iktisad kila kun da yawan kun san kun san ka'idoji guda biyu da suke da su suna cewa alhawa'ij hawaij ghayru muntahiya ko bukatu ba su da iyaka ko da yaushe bukatu ba su da iyaka bukatun mutum ba su da iyaka amma me su kuma wa masadduha muntahi abinda zai toshe wannan bukatar shi kuma yana da iyaka to ya za a yi duk ɗan adam yana mutuwa ne da bukatunsa yanzu mutum ya waye gari yana da bukatu guda goma amma kuma ga baki ɗaya in ya ce kowace bukatan nan zai biya ta to ƙila abin biyan bukata ɗari bisa ɗari uku yake da shi ba shi ne sai iktisadi sai ya tsaka tsaki shi ne ƙa'idoji ƙanana ai suke fitowa sai ka ji akwai ka'ida ta al'aulawiyyat akwai ka'ida ta almuwazanat akwai ka'ida ta tadarruji waɗannan ƙa'idodi ne suke shiga rayuwa ga baki ɗaya to iktisadi a nafaka tattalin arziki kenan economic economics ilimin ilimin ilimin tsimi da dubara ilimin tsimi da dubara to shine al-iqtisadu fi nafaqa ya zama mutum yana da tsini yana da dabara yana da aka tsaki yake tsayawa fin nafaka wajen amfani da dukiyarsa in an ce an nafaka shine yin amfani da dukiya domin siyan wani abu dan biyan bukata ko taka bukatar ko kuma ta wani wanda yake karkashin ka da ana ce masa an nafaka hmm. wa tahrimu aqli al mali bil batil sannan kuma wannan babin zai yi bayani akan cewa cin abin da ke cika ma mutum imaninsa ya nisanci abin da Allah ta'ala ya haramta na cin dukiya bilbatsin da banna aklu da amwal nau'i ne mabambanta yana da yawa daga ci akwai riba akwai rishuwa akwai sata akwai kwaci akwai fashi akwai al'aklu biddi. duk suna cin bil akwai al'aqlu bis shafa'a duk suna ciki nau'uka ne mabambanta ga sunan cin dukiyar mutane bil batil da banna ba bil haqqi ba to daga cin imani akwai wannan mutum ya zama yana da yana da tsaka tsaki a wajen amfani da dukiya kai ya zama almubazziri sannan kuma kai ya zama mai kai ya zama mutaqattiri kai ya zama almubazzir kai ya zama mutaqattir almubazzir Shi ne wanda yake amfani da dukiya ba tare da ƙa'ida ba in tufafi zai sa yadi biyar zai ishe shi sai ya ce ai kawai in ya tashi yankowa sai yanko yadi takwas in ya kai shi dai a mashi ɗinki ina sauran yadin ba zai tambaya ba saboda akwai dukiya in abinci za a yi a gidansa ya ce a zuba kawai a dafa yadda aka ga dama tabziri ne qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da yake siffanta umarce-umarcen da ya ba masu imani wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika kada ka sanya hannunka ya kasance maghlulatan ka dan fare shi ila unqika a wuyarka. idan mutum ya dauki hannun shi ya sa shi a wuya ai kaga ya kasance cikin bukala'u kenan ba shi ba kyauta sai mutum ya haka da hannunsa ya dauko duka hannayensa ya sa su haka to ina sadaka kaga maglulatan ila unuqika kenan mutum ya sa hannun shi ya hade a wuya wala tabsutha kullal basti amma kuma kada ka saki hannunka kuma duka saki kawai shikenan zai ka zama kawai hannunka a bude yake kawai shikenan mutum ya zama hannun shi kaman kaman kaman indarago kun san indarago ai kawai da ruwa ya zubo shikenan sai ya gangare duk da su larabawa sukan yabi wannan wani yana ma yana yana masoyiyarsa yana mai masoyiyarsa waka yana la tunkiri asal al-karim min al-gina fasailu harbul lil makan al-ali yace la tunkiri asal al-karim min al-gina kada kada ki musa a zo a baki labari a ce mutum mai yawan kyauta ne bai da kotsi ai fasailu harbul lil makan al-ali ai ruwa baya iya sama a saman a saman dutse ko yana sama a saman dutse za ya zama sannan wani yana cewa fatan kamulat akhlaquhu ghayra annahu jawadun fama yuqi min almal bakiya yace fatan wani matashi ne kamulat akhlaquhu dabi'un sa gabaki ne sun cika ghayra annahu jawadun sannan shi kuma wani irin mai kyauta ne fama yuqi min almal bakiya baya barin saura gabaki ɗaya dukiyarsa gabaki ɗaya raba ta yake wannan abiyat ne na larabawa amma mu a musulunci ba a ce ka ɗauka ba ka ba da dukiyar ka duka annabi sama ya ce maka abu ibn malik radiyallahu anhu amsik alayka ba'd malik ka rike wani bangare daga cikin dukiyarka sannan ya ce masa ibn abi waqas innaka an tadhara warathataka aghniya'a khayrun min an tadharahum alatan yataqaffafuna an-nas gara kaban magadanka suna da dan abin da za su rika juyawa ya fi fiye da ka basu bayan ka mutu ya takaffafuna an-nas suna zuwa suna alaba ku suna bara suna cewa Allah a taimake su don Allah alhali kuma an san babansu mawadaci ne lokacin da yake da rai a'a ka ɗiba ka bada kuma ba zai hana ba to kaga shi wani wala ha kullal fa basti da maluman sai ka zama ka dawo ka zauna maluman abin zargi mutane su rika nuna kana cewa ka gan nan kawai haka yake ta wasa da dukiya yana watsi da ita yanzu jibe da ya koma Ka ga maluman kenan maluman min qibalin nas annasu yalumunak mutane za su rika zargin ka min qibalin nasu kenan mahsuran min qibalik sai ka zama nadimar mai dana sani wanda za a sha shi ya rika dana sani min qibalika ta ɓangaren ka kana cewa kaga dana sani na dan bar wani abu mun gane to kun ga wannan kenan duk da an sama daga cikin magabata har daga cikin sahabbai akwai waɗanda su fahimta suna ganin kawai su dauki dukiya su bada duka wannan bambancin na na Aisha radiyallahu anha kenan da na Asma'u radiyallahu anha yayyata ita na na Asma'u radiyallahu anha ba ta yadda a bada dukiya duka ba amma ita na na Aisha radiyallahu anha duk abin da aka bata na albashin ta to bayarwa take malamai suka ce abin da yasa na na Aisha take yin haka saboda ta san wani watan ma zai wani watan ma za a iya ba za a sake bata musamman zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu eh, sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya ya ƙara mai matan manzo Allah sama da iyalansa gabaki daya baitul mal ya ya ƙara musu dukiya mai yawa mun gane duk da na Aisha radiyallahu anha bata dade ba a zamanin nasa ba ta dade kai ba ta riga shi rasuwa to kun ga wannan kenan so da haka ba a ce mutum ya dauki daga cikin imani ka zama kana taka tsantsan wajen mu'amala da dukiya kar ka zama kawai ka saki dukiya ko taka ce ko kuma ta wadda kake shugabanta shikenan kawai ai ta almabazzaranci da ita ba a yadda a rufe aljihun baki ba a bakin aljihu kai shikenan kuma a shiga cikin kunci ba a so sannan kuma ba a son a sakan ma mutane dukiya su zo su yi ta da ita Kai aiki irin yadda sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi domin rafahiyya na sa mutane su zama lalatattu in dukiya ta yawa a hannun mutane to lalacewa suke yi ya zama kowa ya zama ma zaune ba wanda yake son yin aiki wannan fitinar da kasashen laraba suke fuskanta kenan abin da ya faru da kasar libya kenan labarin da ake badawa cewa Qazzafi Allah ya gafarta masa kurakuran sai ji kansa ya rika ranar da aka haifi yaro za a je da shi a masa rijista a bashi gida a ba shi mota a ba shi kaza a bude mishi account gwamnati ta rika tuwo mishi kuɗi ba tsarin musulunci da ya ce ai wannan ba tsarin musulunci bane wannan zai haifar da kowa a ƙasa ya kasance ne ya kasance ci ma zaune abinda ake bukata ana son a yi ma ƴan ƙasa tarbiyya su tashi su yi aiki manomi ya tafi noma wajen noma malamin makaranta ya tafi wajen karantarwarsa mai ofis ya tafi ofis eh, mai kasuwanci ya tafi kasuwancinsa dan kwaranda ya tafi kwarandansa me me me me me me sai da gwal yace sai da gwal dinsa me me me me me me me kwadugo na na na na leburanci yaje leburancin sa da haka ne kowa zai ba da gudunmuwar sa, wancan ya ba da kaza domin ci gaban kasa amma kasar da ta kasance sai dai gwamnati ce za a ce ita take bada komai irin halin da muke ciki a yau a Najeriya ya kama da haka yau in aka ce ba albashi ba sai a ce duk kasuwa ta zama sai ka dana cewa ai da rai kasuwar dirai ko ko ba ka ake cewa ba wai ba wai ta yi kamas ana cikin fari kenan amma ana ce maka an yi albashi kenan sai kuɗi ya yawa a hannun mutane wallahi ba ci gaban ƙasa ne. tashin hankali ne a cikin ƙasa idan ƙasa 'yan ƙasa suka kasance suna itimadi da albashi to bala'i musiba ce a tattalin arziki kamata ya kasance tunanin mutane ya zama shine sai idan ba ka da abin yi ka je ka ce a ce maka to je ka ko aikin gwamnati ka yi. amma yanzu gani ake yi a sai a ce duk abin da kake da shi sai ce ai security ne wai aikin gwamnati shi kadai ne security wallahi wannan mummunan tunani ne kun ji na rantse muku da Allah lalacewa ce a ci gaban kasa lalacewa ne a tattalin arziki a ce kowa yana tunanin sai gwamnati za ta bashi ana buƙatar ya zama 'yan ƙasa su suka tashi su suke ma tallafa ma ƙasarsu ba wai kenan kowa ya tunanin cewa gwamnati za ta tallafa masa wannan da damuwa a ciki Allah shi kyauta wannan shine musulunci yanzu nan nan nan gashi Allah ta'ala ya seta mu bainal ifrat wa tafriq kada mutum ya kasance bahili sannan kuma kai ya kasance mubalfi ba a san duka biyu ba a san taqtiri ba a san tabjiri dukkanin su da fadi tsarfali liqtisadi ne sun zama suna gefen tsakiya dukkanin su ba su ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace walladina idza anfaqu cikin siffan mummune wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala ardi hawlan to daga cikin siffofin su walladina idza anfaqu waɗanda idan za su ba da dukiyarsu lam yus ba su banna malaman mu sun tattauna akan me bambanci tsakanin al-israf da at wasu suka ce a tabbin dukiyarka ce ta halal amma kuma baka amfani da ita yadda ake bukata tabdiri kenan amma israfi dukiyar ba ta halal bace a wani tarihin kuma suka ce tabdiri shine a kan abin da yake halal shi da gidansa in ya tashi sai ai banna a ciki israfi ko shine amfani da dukiyar a cikin banna a cikin abin Allah bai yarda da shi ba misali a wannan bambantawar ta biyu mubazziri dukiyarsa ce shi ya nema sannan kuma a abin da ya shafi halal shi yadda gidan shi kula da su sai ta sai ya bada yaro zai tafi makaranta shi kenan dan naziri sai a kallo ɗari biyar a bashi sai gashi ya zo aji an hana zuwa da kuɗi malamarsa ta kira ya ce eh ai ni na bashi a bashi mana sai dan je sai abin nan ne dan abin sha ne kawai a ɗauki yaro a tafi da shi shikenan sai a je da shi irin manya-manyan supermarket ɗin nan shikenan kawai ya ga biskit sai ya ɗauka kwara ɗaya sai a ce dubu goma sai fasa da ya fasa dama ya an siya kenan da ya ɗanci ya ɗanci sai ya wurgar ya ce da tsani mai masa sai ya yi gaba ya ga wani ya ce wannan ya fi kala mai kyau sai ya ɗauko ya yi haka wasu suke yi suna ganin soyayya ta suke ma 'ya'yansu almanfaluti mustapha lutfi almanfaluti a cikin wata makalarsa da yake faɗi yana mai sunan makalar tasa ya bata takin ya waladi nasihohi ne masu kyau ya tara ya maɗansa ya ce uridu li waladi an yi zuƙa mararatar aishi liya alama lazzata ya ce ina so ɗana ya ɗanɗani wahalar rayuwa domin ya san daɗin da ake samu daɗin da ke cikinta daga baya haka ya ta faɗi uridu liwaladi uridu liwaladi uridu liwaladi so daga nasiha ce mai kyau wannan makalar tasa ya maɗansa to kaga lam yusrifu wa lam yaqtuhu sannan ba su takatiri takatiri kuma shine makwadanci mutum ya zama mutum ya zama a mutum ya kasance maruwaci shi kuma ba ya san sai ka ji mutum wai har yana makansa kirari wai shi an ce za a taba kuɗi ji yake yi wai kamar naman jikin shi ake yanka a ganin mutum ya zama halakakke me amfanin kuɗi kuɗi dama a hannu ake ajiye su kuma su fita shi kenan aikin su kenan ba a sa su a zuciya ba a sa kuɗi a zuciya duk wanda ya sa kuɗi a zuciya shi ya halaka a hannu ake barin su a rike su katamomo, a rike su da ƙarfi ba a musu rukon wata amma ko ba a sa su a zuciya haka haka musulunci ya karantar da mu ka rike kuɗi sosai a hannu amma kuma kar ka sa su a zuciyarka wa kana baina zalika qawaman ay wa kana infaquhum baina al-israfi wa taqtiri ƙawaman su abinda suke in za su amfani da dukiya tsakiya suke qawaman ay iqtisadan aw qasdan suna da shi tsakiya suke ba ka samun su mufritai sannan ba ka samun su mufarritai suna tsakiya kaga muqtasidai kenan shi yasa tuntuna suke da karin magana su ma sun ɗauka hadisi ne suna cewa la alama iqtasada wala khasira man shara, wala khaba man istakhara abu uku la alama iqtasad duk mutumin da ke da tattali yake tsimi da dubara to ba zai talauci ba irin talaucin nan riget in mutum ya yana tattali me ya kamata ya yi me ya kamata ya yi me ya kamata ya yi yana tsarawa shine sadi. to ba zai talauci ba irin talaucin nan a ce gabaki ɗaya gashi mutum ya bige to ba zai yi ba wala khasira man istashara sannan duk wanda in zai yi abu yake shawara baya baya asara sannan wala khaba man istahara sannan duk wanda kuma yake ba Allah zabi shi ma ba zai tabe ba kun ga wannan ita ce ka'ida saboda ka siffa ce ta imani wali hadith al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu fi sahih muslim wa naha an thalathin qila wa qalin ko ƙilin wa ƙalin ko ƙila wa ƙala an hana ƙilin wa ƙalin an hana an ce ka ce ce ce ku ce jita jita Wani bai da tabbas ya je ya ba da labari akan abin da bai da shi a ce to a waje a ka ji ce to fa mutum ya kawai da an turo abu a waya sai shi ma kawai ya kama yaɗawa ne a ina da Allah aka samu wannan labarin tofa kaga kaga akwai damuwa a ciki wa idha'ati ma shi ne mahallin shahi da kuma tozarta dukiya tozarta dukiya ko dai takciri ko israfi duk ba a da su ba wa katrati su'ali da kuma yawan tambaya ko kuma yawan roƙo al'imamu imam hani fakihani rahmatullahi alaihi a cikin riyadul afaq yace duka suna daukan waɗannan fasahohin guda biyu ko dai katratu su'ali ana nufin yawan tambaya a cikin abinda malaman mu suke ce musu al abubuwan da tambayoyin da ba su da amfani al ibn muflih a cikin a cikin al'adabu shar'iyya ya kawo cewa wani ana zaune yazo ya ce ma ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wai ya juju wa majuju musulmai ne wani kuma ya zo ya sake tambaya yake cewa wai maza ne ko mata ne kaga wannan tambayoyin mai amfanin su wani ya zo zai yi wanka wani yazo zai yazo ya tambayi al-Imam al-Amash yace ma al-Imam al-Amash yace ni ne nazo bakin kogi zan yi wanka sai na cire kayana to gabas zan kalla ko kudu ko arewa yace ka kalli kayanka wai wanka fa zai wanka na tabarruji wai gabas zai kalla ina wace wace al-qibla ina ne al-qibla kallon in za a yi wanka ya ce masa ka kalli kayanka ko ba shi bane alƙiblar shi kayansa shi ne alƙiblarsa su ne alƙiblarsa to kasratu su'al kenan tambayoyin da ba su da amfani mutum ya zo ya kewan yin su kaza kaza kaza kaza kaza amma tambaya mai amfani ana son ta har ma al-imam al-hafiz al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih yace bayanin da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tudlakum tasuk wani ta tsalo an ha hina yuna zalul su da ku to in ta hannu su da ƙur'an so da ka a wajen alimamun khatibul bagdadi shi yana ganin ya halarta a yi tambaya amma lam ya hadus a game da abinda bai faru ba amma ne ba da nuhulul ƙur'ani bayan an gama saukar da alƙur'ani ko daga nan shi yana ganin wancan hannun hami ne muwakkati hami ne mai lokaci me ya kan lokacin hina yunazzalu alquran a lokacin da ake saukar da alqur'ani idan aka gama saukar da alqur'ani to ya halatta mutum ya kalli wani abin da yake tsammani shikenan sai ce to wai da abu kaza zai faru mai hukuncin shi domin malaman fiqh su da kwakwalwarsu su yi nutsu a cikin ƙiyasi, su yi nutsu a cikin istihsani da ka'idojin usulul fiqh domin su fitar da hukuncin wannan abin in ya faru to ga hukuncinsa wasu kuma malamai da yawa sun saba masa a wannan fahimta suna ganin ba sa son a yi tambaya akan abin da bai faru ba a dakata sai abin ya faru sai a yi tambaya kansa domin samun masa da hukunci wallahu alam